assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis 23 ga watan shawwal hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da talatin 1437 daidai da 28 ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na 58 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na dr abdulazim bin badawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabus sala' littafin da ke bayani dangane da abin da ya shafi al'amuran sallah kamar yadda muka yi shimfiɗa da sharon fage da cewa sallah ita ce ibada mafi mahimmanci bayan imani har ma muka ji a cikin hadisi annabi yana cewa farkon abin da za a fara yi wa bawa hisabi a ranar gobe kiyama cikin abubuwa ga baki ɗaya abin da yake da alaƙa tsakanin bawa da mahalicci to sallah ce idan aka binciki al'amarin sallah aka samu gaba-gaba sallan nan ta yi dukkanin ibada da bawa zai yi to a haka za a hukunta mai cewa komai na shi ya yi da babu wani aiki da ɗan adam yake yi so biyar a yi ne in ba sallah ba babu shi sa ya zama wajibi mu tsaya mu kula kuma mu tsare al'amarin sallah allah maɗaukin sarki taimake mu yau za mu tashi salatul jama'a sallan jam'i sallan jam'i ibada ne mai matukan mahimmancin gaske kuma sallan jam'i farilla ne na aini kamar yadda za mu zo mu ji a kan maza idan mace ta zaɓi ta zo sallan jam'i a cikin jama'a babu wanda zai hana ta saboda annabi ya ce kar a hana mata zuwa sallah cikin jama'a ma'anan wannan shine idan mace ta tambayi mijinta cewa za ta zo masallaci ta sallah to an hana mijin ya hana ta zuwa masallacin annabi ya ce la tamna'u ima allahi masajidallah kar ku hana mata bayan allah zuwa masallacin allah to su kuma akwai doka da aka sa musu dokan shine wal yakhrujna tafilat idan matan za su fito zuwa masallaci sallah ne za su zo na jama'a ko ko za su zo wa'azi ne to su fito ba tare da sun sanya turare ba wannan ita ce dokan da aka sa to sallan jam'i kamar yadda muka zo za mu ji a yau malam zai mana bayani akan hukumuha menene hukuncin sallan jam'i malam ce salatul jama'a fardu ainin alar rijali illa min uzurin sallan jam'i farilla ne na aini akan maza aka ce fardu ainin farilla na dole wanda wani ba zai iya ɗauke ma wani ba an gani dole ne ni in yi haka dole in ke namiji ne ke maki kowa wajibi ne ya sallan jam'i in kaga an sauke wa mutum farlancin sallan jam'i to sai in uzuri ne inda uzuri to wannan amma in ko babu uzuri to dole ne mutum ya sallan jam'i an abi huraira anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala abu huraira ya ce annabi ya ce wallazi nafsi biyadi ina muku rantsuwa da allah wanda raina yake a hannun shi laƙad hamamtu an amura bi khatabin fayuhtaba annabi ya ce kiris na so zan yi umarni da ayo kirari kuma a aikace a je a yi kiraren ai mun san kirare ko shine abun wuta ko kiris in sa a je a taro ice sun ma'amura bisalati adana laha annabi ce sannan sai in yi umarni da sallah kuma in sa a kira ma wannan sallah sallah ma'ana azan a kira sallah sun ma'amurar rajulan faya umman nasa je ki shiga cikin masallaci sannan sai in umarci wani mutum ya miƙe jagoranci sallan sun ma'ukhalifa ila rijalin annabi ce sannan sai in tafi in iske wasu mutane wanda suka yi zamansa a gida ba su zo sallan jama'a ba fa uharrika alaihim buyutahum sai in bi in sa a ƙone gidajensu wallazi nafsi biyadihi annabi ya ce ina muku rantsuwa da allah wanda raina yake a hannun shi lau ya alamu ahaduhum annahu ya arƙan arkan saminan da a ce mutum daga cikin waɗanda ba sa zuwa sallan jama'a ya san cewa idan ya zo sallan zai samu wani ɗan ƙashi mai lagwada ya samu wani ɗan ƙashi mai daɗi mai sauƙin tauna aumir ne, ko kuma in ya zo za a ba shi karfata na akuya ya ci ne, masu laushi da daɗin tauna ga garɗi da zaƙi a baki la shahidal isha'a annabi ce lallai mutum zai zo sallan ishayi. to wannan hadisi ga shi mala ya kawo mana shi mun mai fassaran baki da baki amma bayan mun bi mun tsaga wannan hadisi mun falle shi falle muka ji abin da ke ciki to zai kyautu mu zo da bayani akan mahimmancin sallan jama'a da kuma haɗarin da ke cikin mutumin da zai yi sakaci da sallan jam'i bar ji ko nan za ku ce sallan jam'i ba wajibi ba ne a kanku gaskiya ne akwai hadisi ma da annabi ya ce ki yi sallan ki a ƙuryan ɗakin ki ya fi ki je masallacin shi ma ke sallan an gani to amma kina tattare da mutanen da sallan jama'a ta take wajibi a kansu kuma abin da kai ce suna sakaci da wannan sallan jama'a don daga ciki mafi mahimmanci akwai mijinki mai yiwa allah ya taimake ki bai wasa da sallan jama'a mai yiwa kuma yana yi ƙila akwai 'ya'yanki ƙila akwai ƙanninki ko yayyinki ko mahaifinki ma ƙila akwai 'yan jikoki a gabanki ko kuma kina da ɗalibai waɗanda suke maza ne mai yiwa ba sa son zuwa sallan jama'a ɗin nan wanda ya zama wajibi a an karar da ke a faɗakar da ke don gani da abin da ya shafi sallan jam'i da kuma mahimmancin sallan jam'in nan domin idan waɗannan da na lissafo ya zama suna wasa da sallan jam'i ko abin da za su jawo na musiba sai ya shafe ki an gani muddin da ya zama za ki iya gaya musu su ji sai kika kiki gaya musu sai kika shiru da bakinki har suka lalace to kin shiga matsala yanzu mu kalli wannan hadisi ku kalli kuma irin tausayin da annabi yake da shi ga al'umman shi sannan ku dubi irin kirkin da manzan allah yake da shi amma ƙararra annabi ya ce ya so ya sa a zo a yi kira sallah a taru shi sai ya sallan ya sa wani ya jagoranci sallan amma shi kuma sai ya tafi ya je ya samu wasu mutane da su ba sa zuwa sallan jami ko dai 'yan kasuwa ne suna kasuwansu ko kuma kawai waɗanda suke zaman rage lokaci ne a wajen hira na yau da kullum suna can suna hirace-hiracen suna holewa ko kuma kawai mutane ne a gidajen suna kwance iri da mu zo su fito sallan su ba za su zo ba annabi ya ce ya tafi a yo mai kaya guda na kayan wuta ma'ana itace in yanzu ne annabi ya ce a kawo mai galan-galan na fetur sai ya tafi ya samu waɗannan mutanen a gidajensu duk ya cinna ma gidajen wuta a wani hadisi annabi ya ce banda mata da ke cikin gidaje da yara wanda sallan jam'i a haƙƙinsu ba wajibi ba ne annabi ce ba abin da zai hana shi bai haka to ina son mu tsaya tsakaninmu da allah mu kalli wannan hadisi da kyau kuma ku kalli irin matsayin annabi da yadda yake da tausayin al'umma har yi himman cewa zai je kona gidajen mutanen da ba sa zuwa sallan jam'i to a cikin nan kadai za mu fahimci mahimmancin sallan jam'i da kuma wajibcin sallan jam'i amma duk da wannan saboda mutane su ne masu matsala allah za ka same su da yawa ba su ɗaukan sallan jam'in nan da mahimmanci an gano wannan da kyau ku ana kallo za a kira sallah mutum yana harkokin shi kuma ba wani harka ne mai mahimmancin da zai iya jinkiri cewa a bari har sai lokaci kaza yana da damun jam'u ta kadim ko jam'u ta akhiru a'a haka kawai zai ba sallah kuma a gida mai yiwa mai ɗakin shi tana kallo kuma tana da abin da za ta iya yi na te magana ko te nasiha in ma na faɗa ne za ta iya tsawatawa amma sai ta shuru kin ga wani hukuba na sakaci game da sallah to wallahi tare za ku raba ku dai kalli musiba irin na gobara annabi ya ce da kanshi zai tayar da gobaran a gidan waɗanda ba sa zuwa sallan jama'a an gano kuma annabin bada da allah ce a kum rasulun min kuma azizun alaihi ma anintum duk abin da zai baku wahala ya sa ku damu annabi baya son shi to amma kuma shi da kanshi ya ce zai haka inda kowace za a ba ta ɗan takarda ce ta rubuta abin da ta fahimta na mahimmancin sallan jama'a nan za ku rubutu da yawa kuma mabambanta haka ta wani hadisi kwaya ɗaya kenan na biyu annabi ya gano ɗabi'un mutane kuma wannan ɗabi'an kakkuce yanzu ta fara ɗabi'a ne wacce ta samo asali tintintintin mutane za su waye gari suna yin harkan addini ba don allah ba suna yi ne kawai don neman abin duniya ko kuma suna da wata manufa da suke neman manufan nan su cin mata in ba haka ba me yasa annabi yake cewa da mutanen da ke jinkirin zuwa sallah sun san idan suka je masallacin nan za a zo da kayan daɗi a ci da ba za su yi sakaci da sallan isha'i ba ba za su yi sakaci da sauran salloli ba duk kiyasi akan haka yau da za a ce ana ƙare sallah duk wanda ya sallah zai matso kusa da liman ya ansa ɗari biyar yaya za a cika ina gaya muku cikan da za a yana da yawa za a wayi gari kafin ladan ya kira sallah masallacin ma ya cika ba sallar la'asar muke jira yanzu a kira mu zo mu yi ba to wani tun yanzu zai zo ya tsaya yana jiran a yi za a fita ba don ya zauna tsohon gaba don ana sallamewa falle mai ya fara miko mai shi to shi ne abin da annabi yake nufi kuma za mu zo mu ji a hadisi annabi ya ce sallolin nan guda biyu suna wa munafukai wahala sosai wace da wace sallan la'asar da kuma sallan isha'i da sallan asuba waɗannan salloli guda biyu suna ba munafukai wahala domin salloli ne wanda ake yinsu da daddare abu biyu ne ke sa munafukai suke samun matsala na farko suna da kasala to kuma ga duhu ya taimake su ba ganin sa za a yi ba kuma dama shi munafiki yana ibadan ganin ido ne in za a gan shi ko a ji shi za ka ji ƙwazo da himma in ko ba ji ba gani to ba abin da ya dame shi an gane shi sa annabi ya ce da a ce sun san za su samu ɗan abun masarufi da sun sheko a guje da su za a yi to a waye gari jama'a ce mutum musulmi ya sa kanshi a cikin wannan haɗari ai da abin kunya a ciki na biyu hatta ku mata da kuke cikin gidaje aka ce sallan jam'i ba wajibi bane ne a kanku dole ne a muku nasiha domin bude wannan kofar a batta a buɗe aka hagaga yana sa wasu da yawa daga cikin su fada cikin hadari wata sai da ce ta ai ba lallai ne sai ne sallan jam'in ba zan iya kowane lokaci da haka sai ta ki sallan da haka sai ta haɗa sallah da sallah su haɗu da haka sai ta kwana ma ba ta yi sallan ba shi ɗan ya shantakar da ita dama can zuciyanta ma ba ta son yin sallan da an matsa mata ne dole ta yi to kun ga wannan abu ne wanda ya kamata ku tsaya ku kula da kyau da shi ana kiran sallah lokaci na ku marmaza ku zabara in za ku bi jam'i ne ku bi in ba za ki bi jam'i ba ki tabbatar da dai ba gama sallan nan ba face ki makin yana ki ma in ba haka ba idan kika kuskura kika je lahira allah maɗaukin sarki ya ratsa ke bincike adadin sallolin da ya ce ki mashi babu to kin shiga uku an fahimci wannan domin wani lokaci akwai abin da ne yake bani tsoro mala'iku idan an kira sallah waɗanda suke tare da mutane masallaci suke zuwa ba a nan suke ɗaukar rijistan mutane an gane waɗanda suka zo sallah waɗannan su kaɗai za su kai ma allah rufot ɗinsu ba yanzu wanda ya tafi wani waje ya je ya sallah ba uzuri shi fa ba da datan shi game da wannan sallah sai dai kawai mala'ikun da ke gadin shi a can inda yake su su rubuta su ce sun ga yayi ita kuma wannan ba ta da darajar wancan misalin wannan misalin zakan da kai da annabi ya ce wanda ya bada ta kafin tafiya sallah za a ba shi lada ne kamar zaka wanda kuma sai bayan saukowa daga idi ya bayar to shi kuma sadaka ce ta yau da kullum kawai zai samu haka sallin jama'a take idan mutum ya sake ta kubuce mai babu wani uzuri na shari'a ko wannan mutum ya sa kan cikin hadari shi yasa magabata na ƙwarai kamar yadda za mu zo za mu ci sukan taru suna zuwa gidan mutum suna mai jaje yadda ka san annoban mutuwan iyayen shi suna ƙoƙarin lallashin shi suna ban baki gare shi eh akan ya rasa sallah cikin jama'a wallahi ta'aziyya suke zuwa suke ma mutum ta'aziyya sosai amma kun samun da ke bani mamaki ne a yau mutane ba su ɗauki sallah bakin komi ba da ce wani za a yi mai mutuwa baka je kai mai ta'aziyya ba ko sai ku ta gaba shekara a ruwa amma da zai rasa sallah ba ce mai komi ba eh na ga ba abin da ya dame shi su ma jama'an ba abin da ya dame su za mu kawo muku wani asali na wanda daga cikin magabata na kwarai aka same shi ya yi tagumi yana ta rusa kuka a kofar gidan shi aka ce wani lafiya mai ke faruwa ya ce bai san laifin da ya ma mutanen garin nan ba ne kuma sun ɓoye laifin ba wanda ya sanar da shi yana cewa haba a ce ni in rasa sallar la'asar a cikin jam'i wai duk garin nan ba wanda ya zo yi manta aziya amma da uwata ta mutu ko ubana ko ɗana ko matata duk za su taru to suna manta aziya idan mutum ya rasa waɗannan da na lissafo ko muddin suka yi aiki na ƙwarya ya tabbata ayyukansu ayyukan kirki ne suka yi to ba su da matsala aljanna za su shiga an gane amma in ya zama ba aikin kirki suka yi ba wuta za su shiga kenan to in aljanna za su shiga da ta'aziyyanka da ba ta'aziyyanka ba ba abin da zai kara musu kai dai ka samu lada wanda kuma kai mai ka sauke farallin da yake wajibi a kanka amma idan ya yi haƙurin wannan rashin da ya na waɗannan 'yan uwa nashi ya mika al'amari zuwa ga allah ba abin da za a yi mai sakamako da shi sai aljanna haka annabi ya faɗa to amma ita sallah fa kuna fahimtar wannan jama'a mutane sun mai da sallah abin wasa sun mai da sallah ba wani abu ba sun ɗauka ma wai kansu suke ma kamar yadda za ka ji ana faɗi ana cewa oho kayi makanka <laughs> sallar ne kai makanka allah ne ya ce ka yi kuma allah ka yi ma amma sakamakon kai za a yi ma in ko ba kai mai yadda ya ce ba kuma ukuban kai za a yi ma yasa sallan jam'i sallah ce mai matukan muhimmanci mun dade muna kwadaitar da ku akan idan kuna da yawa a gida madadin ku zama kuna shantakewa to ku haɗu ku riƙa yin sallan jam'i amma abin da zai hana ku sallan jam'i in kuna da yawa a gida abubuwa ne kamar haka na farko mafi mahimmanci shine kuna da abota da shedan ɗari bisa ɗari shedan ya riga ya hijakin ɗin abubuwanku annabi bai da ta cewa a cikinku gaba ɗaya in annabi ya zo gidan bai da ƙura'a shedan ne yake da ƙuru'u a gidan shine wancan tana jin haushin wancan wancan ba ta shiri da wancan wancan ba ta magana da wannan mun gane wannan da allah zai kaddari ku ta sauko a daidai irin wannan lokacin ku duka ba wacce za ta samu rahamar allah an gane wannan da ke ku kowanne daga cikinku ta riga ta ba shi ɗan daman da yake nema babban daman da shi ɗan yake nema shine dama ku taya shi zama a wuta to yana kallon mutane ne kowanne ta ina zai ɓullo mashi idan ya ga wana bullo mai ta hanyar shan giya zai fi sauƙi ya taya shi ɗan zaman wuta to shi ɗan zai ta yadda zai sai ya kai shan giya kuma zai lura da kyau in an ce sha giyan zai sha kun ga dai shi ɗan ba zai zo ya samu liman a masallaci ya ce liman mu je mu sha giya ba ya san ba za shi ba ya san menene weak point na mutum ina zai bullo mashi har ya nasara akan anan to nan zai bullo gano wannan to ke in ya zo ya ce ka kake sallah san ba za ki yin sallah ba kake karanta alqur'ani ya san za ki karanta kur'ani lalle karki kaza ya san za ki karki kaza to zai kalli menene zai bullo maki sai ya bullo maki a ah, dan me wance ce za ta zama limamin waye ita to daga nan sai gaba sai kin juna sai hasada sai kushe sai abubuwa iri-iri wanda allah ya hana allah ya ce make kai ki ki tsalliki ce zaki shi allah madaukin sarki bai fada mu ba yana nan yana tara ki sai an zo an ce yau ne ranar mutuwanki ranan za ki rena kanki ranan zaki gane allah maɗaukin sarki ba wai ya yi ki ba ne ki miƙe kafa ki abin da kike so ranan za ki fahimci akwai wani sama da ke ranan za ki gane cewa wancan gaban da wancan abubuwan da kika yi wanda zuciyanki yake so ko kin fahimci banza don wuta zai sa ki don tun da kike a duniya kin taɓa kunna ma lagonin ki wuta ya kama kika ji ɓacin rai a ranki eh kika ji damuwa na rantse da allah in allah zai saka ki a wuta da mahaifinki da mahaifiyanki da kakanninki da 'ya'yanki da jikokinki a wuta ko allah ba abin da zai dame shi ba abin da zai damu mala'ikun allah sannan ba abin da zai damu wani dan aljanna ko dan wuta duk abin da ya same ki a lahira ba wanda zai maki jaji ba wanda ma zai ji wai ga wani abu ya same ki da kullum ri'in minhum yawma idin sha'anin ya guni ko da kowa ta kan shi yake yi gano kuma ma ba wanda ma zai san ya sami ki ballantana ci iko Allah wancan na waje kaza tsakanin tsakaninki da Allah garin da ke kan bishiyan can ko ke kan wancan katangan na poli yanzu akwai kila wanda yake fama da ciwon ciki ko ciwon kai mun sani in ma suna ina romu akwai abin da ya dame mu ne sai ta yi mamana wallahi in kika sake ka je wuta ko shikenan za a yi maki wa'azin duniyan nan za a yi maki faɗakarwar duniyan nan ba abin da ba za a gaya maki cewa abu kaza babu kyau ki bari ba ke ba wanda ya sai ga maki bari abin da ke ga dama zaki shi zaki ba wuce ce ga fili ga mai doki kun gano wannan da ke akwai lokacin da aka rubuto mana takarda nan kar manta aka ce akwai wasu sun ƙi daina gaba da suke yi kusan shekara guda aka ce malam ka kira su ke masa nasiha ƙila su gari na cewa ni ba zan kira su ba kawai abin da zan yi kowace zan mata nasiha ne kawai ta bari abin ke yi na sa ka kira ɗayan ne mata faɗa ne mata nasiha na ce su bar abin da suke yi ga nasoshi ga nasoshi shi ke kenan me damuwanki ta faɗi na ce to shi kenan jiki na kira ɗayan ne mata nasiha da kaza kaza duk suka ce sun ji na ce su ji kun ina ganin daga nan an zo me ba zo ƙarshe ba kwana uku sai a ƙara cewa sun ci gaba da gaban da suke malam kafin kira su ga masu magana ce ba da lokaci an fahimta in da ba su san dokan allah kan abun ba yanzu fa sun shiga uku ba wani dalili to yanzu kaddara waɗannan gida ɗaya suke sai ɗaya ta zama ita ce ta san addini ɗayan kuma ba ta kai ta sani ba sai aka ce ɗaya ta limanci ɗayan tana ɗaki ba za ta fito ta ba wai iskancin da suke yi wai har ya shafi sallah har ya shafi allah har ya shafi annabi wai da zai kai annabi ya ce su bari su ba za su bari ba su yi su ba za su yi ba to mai hankali kun sa abin da zai zuru kawai sai samu su sai ta yi idan mutum yana neman ya kubuta shine kai ya bari bai taɓa gaya masu ba in ko ya faɗa ko ya koma gefe ya ɗauki kafa ɗaya ya ɗaura kan ɗaya kawai ya tabbacin shi kawai ana zuwa lahira wuta za a kai su kawai ba mutum ya zauna lafiya ba na kawo muku wannan labari ne wanda da sallan asuban nan da ya wuce akwai gidan da sallan jam'i suke isu isu tun da suka ji wannan nasiha ɗaya daga cikinsu ita ke jagorantar sallah wai sun yi fada irin wannan dai fadan da nake ba da labari yanzu ita limamiyan sai ta ce ta rantse da allah ba ta ƙara limancin ba sau don ɓata mata rai to shine suka zo da allah a roƙe ta ta ci gaba da limanci na sa suka zo duk nasihan duniyan nan ne mata ta ce ta ta rantse ce to ke ka fara ta ce ta ba za ta yi wani ce to ba matsala to na cire ki a limancin koko na kalli wata ce kin iya fata ya eh, kin iya kulhu Allah ya toke ni liman yanzu <laughs> ba shi ke na zauna lafiya ba yanzu bacin ranta da damuwan da ke ranta ya fi Allah da annabi mahimmanci a wajenta yanzu abin da ke mata ɗaci a rai ya fi alkur'ani da sunna ya fi su domin ba ta ganin mutuncinsu da darajarsu kwata-kwata to ko aljannan da ya zo cikin alkur'ani da hadisi ba ta da rabo a ciki sai dai ta je zuciyarta ya saman mata aljannanta wannan shine a fara'aita manitta kada ilahahu hawahu na cikin yi abin kunya har mutanen gidan nan sun fahimci ke ce kika fi su sani ki jagorance su kika zama wawuya shine ta ce ita abin da kawai da take son a mata shine da allah tana son sallanta za ta rika ya ɗakinta shi ne mai gidan ya ce to kuma nan ne baki isa ba ya ce nan ne baki isa ba na san aka matsa da magana kuma hukunci zai matsa gaba nan na ga ya fusata na ce ya je nan da sati ɗaya da da kes ɗin zan yi magana a kai har abada yanzu ta koma mai ta kuma baya ba saboda me sakariya ta yi fushi allah ya taimake su duk gidan hadisin fa annabi ne da ya ba wata mata damar yin sallan jami'i duk da na ji wani mashirmanci ya ce wa ba a fahimce ta ba ba jami'i aka ce ta yi ba to ko dai annabi bai fahimta ba ko ita ba ta fahimta ba ko duk sahabban da suka ruwaito daga wajenta ba su fahimta ba sai shi ne ya fahimta ana dab da tashin kiyama waɗannan duk malaman farko ba su gane ba sai shi saboda tsaban madubin hangen nesa wannan sai mu ci allah ya kiyaye shi yasa kuna tattara a gida irin wannan kuna tare ko ku biyu ne ku riga yin sallan jama'a ko ke da ya'yanki ne kina koya musu yadda ake yi amma ki sani wannan ba farilla ba ne na aini irin farillan aini da ke kan maza sai dai alheri ne gare ki kuma na sha gaya muku kuna da bukatu muna da bukatu tare da ku amma akwai abin da ke saka ma bukatunmu waigi a kan hanya mu kasa cimma manufofinmu wallahi daga ciki akwai wasa da sallan jami'i ki ta roƙon allah allah maɗaukin sarki rabu da ki ki ta faɗin ki watsi da ki kina nan kina kallon mai yiwa laifi kaza kike yi ki je ki bincika sallan jami'i kina akai akan kari sallan jami'i kina akan kari ko ko sai da ke gada ma kike yin sallah mai da sallah abin wasa duk da za mu zo mai bayani akan mahimmancin sallan jam'i to kuma ku gane akwai bambanci tsakanin sallan jam'i da sallah akan lokaci mun zo bayani sallah akan lokaci shine za ku shiga matsala ku dan mafi yawancin mata sai dai mu ci Allah ya kiyaye domin zai wahala a ce wata ya zo ya wuce allah maɗaukin sarki bai bi ki tarin salloli da bashi ba wata ta fasan al'adanta yau zai zo sallan azahar zai madadin ta maza da tana cikin tsarki ta yi ta sallama za ta yi la'asar zai yi ta san mai yiwa al'adan zai iya zuwa madadin ta tashi ta maza ta yi ba za ta yi ba sai zamanta tana tsara in ta gama wannan aikin za ta tashi za ta yi sallah zuwa karfe hudu da rabi kawai sai al'adan ya zo yanzu ana binta bashin salloli nawa tsakani da allah akwai wacce take lissafi in ta irin wannan kuskuren bayan al'adan ya ɗauke ta rama ko sun wuce to ke ta lissafa a ce a duk wata ana binki sallah biyu biyu biyu inga ga in a shekara aka tara miki biyu so sha biyu nawa 24 kin shekara 24 da balaga 24 so 24 nawa kin sa kanki cikin bala'i shikenan wata idan al'adan nata ya ɗauke da rana kafin fadon rana ba ta fahimtar an biyo ta bashin azahar da la'asar in te wanka kawai sai ta sallan magariba a zahar da la'asar din nan sun tafi a banza kin shiga bala'i kin ga addu duk wata ana binki sallan saloli nawa hudu a shekara ana binki hudu so sha biyu kuma kin shekara sha biyu da balaga sha biyu so sha biyu nawa allah kaɗai ya san abin da kuke jawo kanku na matsala da kina da ƙwazo da himma na yin sallah kan lokaci ƙwazo da himma na yin sallan jama'a kina biyo sauti daga masallacinku ne ko ku akwai limamiya ne a cikinku wacce take yin sallah a gida kuke binta duk wannan matsalan za a same shi za a same shi saboda kawai an baki dama kawai za ki yin sallah lokacin da kika samu sadari sai ki mai da sallan abin wasa abin kawai abin da ke ga dama a waye gari ki jefa kanki cikin matsala matsalan da in kin shiga a lahira ba wanda zai tausayin ki in dai a lahira aka ce mijinki zai tsere ya baki cikin matsala to wane ne zai tsaya maki ubanki ma gudu zai uwarki ma ɗanki kowa gudu zai baki waje damuwanki damuwanki ne ba wanda damuwanki zai dame shi li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anin yawm ana gaya mutane wannan abin iri da mu su ba ruwansu kawai suna rayuwa ne kawai suna ganin a'a in sun je lahira su ne za su kun san mutane da dama kusa abin da suke ɗauka suna ɗaukan lahira ko gaban allah kamar zuwa police station ka san police station in ka san wani babba ko kuma aka je a ganka da alaman hutawa eh to shikenan ba za ka wahala ba kana zuwa wani babba ya san ka zai magana daga sama kawai sai ka samu sauki ko kuma sun ganka da alaman yan nerori tare da kai ka zo kai fakin wata mota ko an gari ganka lafiya ne ko an gari jikinka lukui-lukui to shikenan za a san yadda duk za a yi a dan yi maka abin arziki da kai ma za ka yi abin arziki daga baya to mutane suna ɗauka kiyama police station <laughs> wallah ba haka bane ranar gaskiya da gaskiya kenan a waye gari dukkin gama rayuwar naki duka an ce kin zama gawa a ji a irga sallolin da ake tsarin kin yi wanda allah maɗaukin sarki ya ƙididdige maki ashe ba ki mai duka ba kuma bayan da za a yi ki dawo duniya ki mai kira masu idan kin ji an ce za a ɗibi nafila a cika ku akwai farillan ne a wajen amma sai aka samu ta ɗan ƙuje ko ta ɗan kwantale ko an ɗan goge ta kun gane wannan to sai a ɗibo na filfili ne sai a cika da su ba wai ba ta a kawo fila ya cika ba an taɓa gani kun fahimci wani an taɓa yin haka dama to yanzu ba ko ba 'ya'yanku da ba sa son yin sallan jami'i. ba zan wuce wannan wajen ba sai na tsaya na ya ba ma mutanen unguwan nan gaskiya ƴaƴanku musamman 'yan matasa 'yan haka haka suna sha'awan zuwa masallaci nan sallah har na asuba ma kaga ga yara fululu abun sha'awa amma akwai wani kuskure da yake faruwa mai muni wanda wannan kuskuren in ba ku an kare da shi kun gyara ba ku da matsala yaran sun zo masallaci in ba ni suka gani ba to ba sa shiga cikin sahu ana sallah ne in kin ga sun shiga cikin sahu dama waɗanda iyayen suka saba kawo cikin sahu ne sai su koma can cikin bangon can na sahun ƙarshe sai su hudu ba za su zo nan ba su shigo cikin jama'a wani lokaci da gangar nike makara in shigo masallacin a makari ana dab da sun shigo da sai na lura kowaye ma ya shigo ba za su je ba amma suna gani ko ba masu magana ba shi na saba yi za su to ina son in gano wai me yasa suke haka kuma ba na son in tambaye su kuma ba na son in tambaye kowa ran nan da suka zo na ce ku shiga sau za su tare sai na tsare tsakiyarsu wasu na nan ɗina wasu na nan ɗina suka sa na tsakiya to dai wannan sallan da kyar dai na ƙarasa ta a lokacin na gano hujjojinsu da kuma dalilansu mun gano wannan yaran nan fitsarin kwance suke yi ba sa son su shiga cikin sahu suna suna me suna zarni wannan yasa suke janye jikinsu kun gano wannan da kyau ko da ko ɗaya daga cikinsu wanda zarnin nashi da yake bugo man sai na ga wannan zannin ba na yau ba ne kuma ba na jiya ba ne kaɗai ba na <laughs> shekaran jiya ba ne aƙalla kwana biyar yana ɗibka ma kayan nan fitsari suna daurewa su bushe ya taho mana masallaci da su na ce kai allah kenan kun ga wannan iyaye sai kun sa ido game da shi yaron ku ya tashi bacci sai ku lura ya fi tsari eh ba zagi ba komi dama fitsarin kwance ga yaro wannan ma'alumin minar rayuwa bin darura ce ai a wannan sanannen abu ne dama yaro ai yin fitsari laifi ne a wajen shi ni ban taba ganin fitsarin kwance inda ya zama laifi ba kun gano wannan da kyau ko in ga yaro yana fitsarin kwance ko kashi 99 laifin uwan ne laifin ta ne san zuciya yasa ta bar shi yake yi shi yasa ni ba zan taba ce ma yaro me yasa kai fitsarin kwance an gane yau idan aka saba mai ya tashi ya fitsari ya tashi ya fitsari ya tashi ya tashi zai me zai saba za ka ga wasu iyayen da ba su san yaran zai fitsari in sun zo cin abincin dare sai su wai su sha ruwa kaɗan wannan kuma yana cutar da lafiyansu gaba ɗaya za su zama dolaye kenan ba taimakon su ake ba ana ƙoƙarin a ci amanan su kenan shi kuma ba daidai ba ne ya ci abinci sosai ya sha ruwa sosai zai kwanta bacci je ke fitsari bayan ya kwanta sai a raba daren biyu ai a matsayinki na uwa ki yanzu fa aikin tarbiya ya kama ki mun gano wannan kyau ko yaro da ya tsinci kararrawa ya ce to yanzu siyan keke ya kama ni to yanzu siyan me tarbiya ya me ya kama ki akalla sai ki raba daren ki yanzu ya yi fitsari zai kwanta daidai awa kaza za ki je ki tada shi ya je wani fitsarin ya ji haka haka sai ki gane cewa in kin tada shi na biyun ba fitsari yake yi ba so da ya riga ya yi a na farko to kin ga ki rage kanki aiki na farko kenan ana nan sai ki riga dan matsawa kaɗan kina matsawa kaɗan kina matsawa kaɗan har ya zama sanda zai tashi sallan asuba ne kawai zai fitsari yanzu ba kin huta da tada shi da dare ba amma kana ji ba za ka tashi ga fitsari ba wa ya gaya muke yana ji wani yaron ma na sashi su hudu kun ji ƙwararrun mata sun ce ana ɗaura wani yaron ma su hudu a hankali a hankali ba sai koma uku ba ba sai koma biyu ba ba sai koma wasu allah akwai yaron da yake da nauyin bacci barin gaya muku akwai wani cikin yayyinmu sau da allah ya shi da nauyin bacci da magagi akwai lokacin da yana bacci a kofar gida sai aka da shi ya shiga daga cikin ɗaki ɗakin na kofan zaure ba amma da ya tashi yana magagin bacci ba tsunto shi ba sai a bakin sulma kuma wallahi har aka je bakin sulman nan baccin shi yake yi kuma wallahi bai san ya je ba aka je aka dawo da shi kuma bai san an dawo da shi ba to yanzu wannan ba fitsari ba <laughs> komi ma sai ya yi kuma ku san matsala ba shi fitsarin kwance sharri yake da shi guda ɗaya sanda mutum ya saba yin fitsari in ya zo yi sai ya ga gashi yana mafarki <laughs> ya zo yana me ko lokacin da na kira wani yaro kullum a makotanmu sai na ji ana jibgan shi na ce wa kai ba ka da fitsarin nan bai ce wallahi malam gani na nike a baya ina fitsari to a lokacin sai na ba iyayen shawara ɗayan biyu suka ki aiki da ko ɗaya sai na rabu da su shawara na ɗaya da na bayar shine wannan na tada shi a kan kare shawara na biyu na ce ku saba ma yaran ku shan zuma daddare kafin su kwanta bacci gani su kuma sai suka kasa fahimta ai in suka ɗibi zuma suka ba yaran za su yi asarar kuɗi na biyu kuma sun ɗauka yaran suna shan daɗi ne na uku sun jahilci cewa in aka ba su kekin huta na ɗaya kenan na biyu fa lafiya yake ƙara musu sanda za su yi rashin lafiya wannan yana rage abubuwan da za ki zauna lafiya ba ki da matsalan komi sai suka ki na ce to kuma fitina da yara ba ki daina ba a gano wannan da kyau yanzu kina da hali in yaron ki yana yawan fitsarin kwanci abu biyu za ki in ba ki ta da shi akan wannan lokacin da kike ba to dole ne ki rika samun zuma asalin mai kyau kina bashi saboda zuma asalin mai kyau tana hana mun gano wannan da kyau ko ruwa taruwa a mafitsara da zai yi wajen fitsari in ma ya ji fitsarin to yana hana shi wannan fitsarin kwancan ɗaya kenan na biyu ko kuma ya zamanto ruwan shan su tittir ya zama swan water ne ba fa sauran ruwa abin nan ba swan wanda aka rubuta swan a jikin shi ba faro ba ba regulus ba ba waɗannan ba duk wannan ruwa ne masu kyau amma shi swan water idan mutum ya sha kun gane muddin yana yin fitsari so biyar a yini da kyar zai so ɗaya so da mafi yawancin ruwan da ke jikin shi ruwan dutse ne bin jiki yake yi ɗan kaɗan ake fitsarin shi waɗannan ko sauran ruwan treated water ne gyara shi ake yi ruwa ne na ƙasa ake jawo shi ake gyarawa kawai ake sha shi ko wancan asalin ruwan dutse ne shi kuma ruwan dutse jiki yake bi kin shirya ba yaron ke roban suwan wata kullum dare ɗan ƙaramin nan ya shanye nawa yake ba naira hamsin ba ne ko naira saba'in me idan yaro kullum dare an ware mai naira saba'in ya sha sai ki ce saba'in so goma nawa 700 so uku nawa abinda ake ware masu kenan kuma kina da 'ya'ya bakwai to so wannan adadin jama'a kun fahimci shawarar da na bayar to duk waɗannan abubuwan 'yan unguwan nan da sauran yaranku da ke zuwa sallan jam'i idan yaro ya fi tsarin kwance ko abin da ya kamata ana tashi a ce su cire waɗannan kayan sai su sa wasu an gano wannan da ke ku sai su sa wasu sai su zo masallaci da shi dama kowane yaro ya kamata yana da kayan bacci yi kowane yaro ya kamata yana da kayan bacci ai bai kamata a ce dama sarar kwana da kayan jikinsu ba mun gani yanzu kamar yara na ba yaron da ke zuwa masallaci da kayan da ya bacci ko da kayan jikinsu ne suna tashi bacci za su shirwa wannan su sa wasu za zo masallaci lafiya lau shi suke shiga cikin sauce sallah da kowa lafiya lau ba komai ba wanda yake damuwa akwai yara irin irin su da yawa kuma ni na san abin da iyayen suke musu kenan ni na san haka kun gano wannan da kyau a wani lokaci in so samu ne in da kina da lokaci da tsari kafin ma su fito sallah si wanka amma duk waɗannan abubuwan ku sai an nuna maki kaza zaki kaza zaki to wai da wai mi ta wannan maganganun muna ba da waɗannan shawarwari wai me yasa ba za mu ansa nan a hannunmu ba koko eh cin da waɗannan kurakuran da kuke yi ku da kanku kun shi da cewa sun yi me sun yawa an gane wannan da kyau shi sa ba daidai ba ne gaskiyan al'amari mutane su rika yin irin waɗannan kurakuran ba daidai ba ne kuma ya zama wajibi wajibi na gaske a tsaye wajen kulawa da shi na kawo muku wannan ne kan yaran suna zuwa sallan jam'i ko kun sa abin da ke birge ni wannan ya nuna cewa iyayensu maza da mata su ma suna sallan jami'i ne a lokacin ko suna sallah kan lokaci shi sa za ga yaran yadda ka san farin dango sun taho amma kuskuren kwaya ɗaya ne gyal kun ji inda yake kuma shi ne kawai muke kira akan a gyara an fahimci wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya taimake mu sannan jama'a na biyu a cikin wannan hadisin akwai abin da ni na tsaya ne nazarin shi kenan idan mutum ya san zai samu wani kayan daɗi ana sa ran wanda ba sa zuwa sallan jam'i za su zo ko ashe mutumin da yake sallan jam'in nan saboda allah me yake sa ran zai samu a lahira daɗin da ya fi wannan ke amma ba za mu dore mu yi ba menene muke nema kuma menene muke son mu zama da muke wasa da sallah tukuna tsakaninmu da allah har annabi ya ce wallahi saura iris ya sa babbaka gidajen mutanen da ba sa zuwa sallan jami'i saura kiris wannan musiba ce allah ya kiyaye wani hadisi al bukhari da muslim ne suka ruwaito shi kuma na gaba ya daga ce abin da ya kawo da ku sa ido 'yan mata da yawa fa ina gaya muku ba sa son yin sallan jami'i don ne kunni na ya sha jiman kaji tana cewa wallahi wancan mu biya gidanku mai sallah ɗazufa na gaya maman mu ce mata ban da tsarki ban yi sallah ba ba kaga wannan ma tana son ma ta yi sallan kenan tana ƙaryen tana al'ada ta ƙiyin sallah to sai aka waye gari uwan ba ta da kan gado kenan hadda ba ta san san da ita ke al'ada ba ba ta sani ba ya nuna tana rayuwa da ka kenan kun bar yarinya tana rayuwa a gidanku tana fitar maku da tukukin bala'i ku ta samun matsaloli saboda ta samu ta damu da addini ba kuma haka sai a yi shiru a tabarun waɗannan abubuwan suna tafiya an gane to ku lura da wannan kuma ku sa ido game da shi akwai yaron da na tarar da wani makocinmu yana tambari da shi na je na cece shi sai ne tambayan wai me ya yi sai yake ce min sallah ne baya yi sai na ga alamar sallah goshin shi sun ci ah, to kuma yake dukan shi gashi yana sallah sai ya ce <laughs> alayarar nan ko criminal bai sallah in zai da gida sai ya sujada a ƙasa kawai sai ta gida lokaci ɗaya sai kwakwalwa na sai tuno man na ah, in ma zai sallan ai a masallacin mu zai salla to kuma a masallacin mu zai salla me ya haɗa shi da me da sujada a ƙasa saboda masallacin yana ɗauke yan unguwan duka in kaga an cika waje ne to da magariba ne e waɗanda suke zuwa salla nan daga wasu unguwanni don karatu in ba haka ba yana ɗauke wanda suke sallah masallacin ba mu da matsala haraba zai ɗauke su ba da wannan matsala to a in a ca can sai allah maɗaukin sarki kaman ya ci duka ina kallon kaban sai naga wannan kaban ta kai mako guda ba a wanke ta na ce kai kayi sallah ku yi ci malam na yi na ce amma taimama ka yi ko lula ka yi sai ce lula yi na ce amma wannan da kai zo lulan amma babu wanke kafacin lulan sai ya shiru na ce ka gaya man gaskiya sai ya faɗi abin mai dukan shi ya faɗa yanzu wannan yare ya taso baya sallah ya wuce shekara goma sha hudu ya kuke tsammanin ya ƙara shekara goma a haka akwai wanda ya isa ya ce mai ya sallah ne wannan yana daga cikin aikinku ki sa ido in kina son ki samu rahamar allah kuma shi yaro ko ba fa sai kin bata da kin zara ido kina magana gina gwangwamanin bashi wa shine wai zai yi abin da kike so ba kawai a yi kaza kuma a bar kaza shike in ya ƙara kuskure ki aca ban gaya maka ka ƙara kaza sai ki dan yi harjaji na minti ɗaya zai tsorata shikenan kin samu abin da kike so ke dama so kike yi kawai ki dama ki sa cikin damuwa ko ko so kike yi abin da kike so in dai kina son yayi abin da kike so ne ko ba wani daga kara da zaki shi sa mu ji tsoron allah akan dukkanin abubuwan da muke yi sallanan ta da muhimmanci allah madaukin sarki ya sa mu dace wa an abi huraira ta ƙala a tan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama rajulun a'ama wani makaho ne ya zo wajen annabi faƙala ya lalla, da ya zo sai ce ya manzan allah innahu laysa ya ƙudu yaquduni ila masjidi. Ya yace bai da dan jagoran da zai rike mai gora har ya kawo shi masallaci kun san da ba kawo yana miƙa sandan shi ne sai a rike sandan ko sai a ja shi har masallaci bai da wannan ɗan jagoran yanzu ba kafin mu na zamani ne duk inda zai je sai tare a caba sai ce kai na waje kaza ya saba zuwa akwai almajiran da suke zuwa nan makafi ne bara mafi yawancin su kaɗai suke zuwa an gane in sun zo kawai kayan masallacin mai shago to sai ɗauko sai kawo shi sai in kasa gane wai waye gaya musu a masallacin mai shago ana samun kuɗi waye gaya musu a wani lokaci fa sai mike cibir da almajirai hudu su mike suna bara wannan abin na hana na hana sun ga hannu jira suke sayar da ne isdar alfatawa to amma shi ma hannun da na yin ko yana nan za a amfani da shi dole ma kawai za a daina ne amma na bari ne akwai gaba a cikin karatunmu idan muka zo kitabul masajid akwai maganganu da yawa daga cikin maganganun hadda hana irin wannan bara a masallaci daga ran da muka wannan karatun na gaya mutanenmu dalilai da hujjoji ko daga ranar ba wanda zai kare yi an gane wannan da kyau ko daga ranar ba wanda zai kare yi allah ya ce mu to ya ce bai da ɗan jagoran da zai kamo shi ya rage mai hanya ya nuna mai cewa ga masallaci ya sallah bai da wannan fasa ala rasulallah sallallahu alaihi wa alihi sallama an yurakhisa lahu fa yusalli fi baitihi sai roki annabi annabi ya mai rangwame ya rika yin sallah a gida yanzu duk waɗannan kartin da suke yin sallah a gida sun tambayo annabi ne ba su damar su sallah a gida eh yanzu gashi makaho ne amma kuma yana da uzuri sai da ya zo ya roƙi manzan allah manzan allah ya bashi me ya bashi bizan da zai rike ya rika yin sallah yana a gida an gano wannan da ke ku amma sai ga ƙatotan mijinki eh ƙatotan ɗanki saurayi baya sallah gida yake sallah kuma bai je ya roƙi kowa bai roƙi annabi cewa a ba shi daman me eh sallah gida ba ba wanda ya ba shi wani ma kauye yake yi jiya na zo masallacin nan sai na ga wasu karti guda biyu suna sallah a waje sallan yaushe sallah su ba fa ga ranar ɗoɗar a sama suna gama sallah ina tsaye ina jiran su na ce ko ba ku ji kunya ba na ce ko ba ku jin kunyan kowa nan da ake ta wucewa ake ganin ku an da musulmi ba ku jin kunya rana take kallon ku tana haska ku kuna sallah ce banza shedanin wofi madadin ma ku je ku samu wani zaure kun sa abin da eh, na fassara a raina sun gama bushe fitillinsu ne gaba ɗaya malam bajin kunya kowa kuma sun saba haka sun saba yi allah ya sauwaka to shi ne roƙi annabi mai rangwamen sallah a gida farar lahu sai annabi mai rangwame falamma walla da ahu faƙala yayin da mutumin ya juya wannan makahon sai annabi ya kira shi ya ce hal tasma'un nida'a bis salati shin kana juyo kiran sallah daga gida faƙala na'am sai wannan makaho ya ce yana juwa ƙala sai annabi ya ce fa'ajib ka ansa ka taho kawai wannan hadisi muslim ya ruwaito shi an fasa daga kafan ya me ya ansa ya zo masallaci kawai shi da yana jiwa yanzu tsakanin da Allah mutum nawa ne daga cikin mu suna jiwo kiran sallan amma ba abin da ya dame su hmm? suna jiwa ta ce zamansa kawai kuma ka je lahira in za a sa su a wata kuma su ce wai dan me za a sa su to kuma dan me ba za a sa su ba makaho da ji allah ya kyauta wa'an abdullahi kala abdullahi ya ce man sarrahu an yalkallaha gadan musliman duk wanda yake farin cikin ya haɗu da allah ranar kiyama yana musulmi falihafiz ala is salawat to lallai ya kiyaye waɗannan salloli haisu yunadi bihinna a masallaci inda ake kiran sallah fa inna allaha shara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wa alihi sallama sunan alhuda saboda Allah ya tsara ma annabinku sunnonin shari'a wa inna hunna min sunan alhuda waɗannan sallolin da aka shar'anta ma annabinku a matsayin sunnonin shari'a salloli suna cikinsu walau annakum sallaitum fi buyutikum da za ku yi zaman ku kuna sallah a gidajenku kama yi salli hadal muhallifu fi baitihi da musamman wanda yake sallah a gidan shi ki zuwa sallah da yake yi kuma koma haka la taraktum sunnata nabiyyukum da kun bar annabinku a ce misali ku yi zaman ku a gida ku rika yin sallah ku daina zuwa masallaci da kun bar sunnan annabinku walau taraktum sunnata nabiyyukum da za ku bar sunan annabin ku ladalaltum duk da kun bata kuma min rajulun ya taɓa haru fa yi tuhura a tuhura babu wani mutum daga cikin ku wanda zai yi tsarki kuma ya kyautata tsarkin shi sun maye amidu ila masjidin sannan ya tinkaro masallaci min hazil masajid daga cikin masallatan musulmi illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin ya hasana face duk ko ɗaya da yake takawa za a rubuta mai lada wa yarfa'uhu biha daraja kuma a ɗaga darajan shi hoto an ho biha sayyi'a sannan kuma a kankare mai zunubin shi walau na wa ma ya takhallafu ha illa munafiqun shi abdullahi dan mas'ud ya ce mu a ganin mu ba wanda yake jinkiri ya ƙi zuwa sallah a cikin jama'a sai munafiki ma'alumun nifaki wanda munafincin shi ya bayyana karara wala kada kanar rajulu yi uta bihi yuhada bainar rajulaini akan zo da tsoho ko mara lafiya yana langaba tsakanin kafaɗun mutum biyu hatta ya kamu fi saffi har sai an tsaye da shi akan sahu zai sallah bai yadda ya zauna a gida ba an zo an jawo shi ya zo sallah don ya san mahimmancin sallan jami'i amma a zakato kawai hira suke kawai wai na kallon tv ba zai katse ya zo ya sallah ba ya gwammace na ta wannan tar kuma duk wanda baya sallan jam'i tabbas menene ya bar sunan shirya kuma ya bata kowaye wannan hadisi ibnu maja ne ya ruwaito shi wa an ibnu abbasin anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ibnu abbas ya ce annabi ya ce man sami an nida'a falam ya'tihi duk wanda ya jiyo kiran sallah sai ya ƙi ya taho ya ansa wannan kira fala salata lahu illa min uzirin bai da sallah sai in uzuri ne ya rike shi mutum ya ji kiran sallah ƙiri da muzu ya ƙi zuwa saboda kasala da rashin rabo to ba abin da zai sa a karɓi wannan sallan da yi ya zubar da ita a banza wannan hadisi ibnu majah ya ruwaito shi kuma hadisi ne ingantacce وعن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبو الدرداء يتي النبي يتي ما من ثلاثة في قرية بلا تبا سامو متون أكو أو نجري ولا بدوين كو نكركرا لا تقام فيهم الصلاة باس سيد صلى زكانون سي جمعي إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فاتي سي شيطان ينصر أكنسو fa alaika bil jama'a annabi ya ce ina baka shawaran yin sallah cikin jam'i fa inna ma ya akulu dhi'ibul qasiya domin kyarkeci na cinye dabban da ta ware daga me daga garke ne duk wanda ya ware bai sallan jam'i to shaɗin shi yake kamawa ƙala za'ida ƙala sa'ib za'ida ya ce sa'ib ya ce ya'ani bil jama'a